inda babu wani inda laifi bai da wata matsala sai dai ya haɗa mutum da ɗaga ya ita laifi ya daga ba da misali da kawai idan misali ba ana gudun kuɗi ba kuma dai na da kawo illa ko inda a ce su ne da sabawa na bai da wata illa sai dai ya hana mutum bautar Allah bai isa in bai sa bai ai ya isa bai ko a ce wannan zunubi da ake kan sai ta wata matsala zunubi illa ya kace da yan za ka tashi kai sallah za ka ji ba za ka iya ba in ka tashi za ka yi alheri za ka ji ba za ka iya ba ai da wannan kaɗai ya isa isa a wasu nan ya isa illa ga zunubi ko to yau ne ai falau yan fatiru gwamnati in za ta shi ya kayan fayan kafihu alaihi kaga ba'atun kafiratun bil zambi kaga ba'a da dama sai ta yanke fasar da dalilin zunubi daya ko shi ma bai da Thank da rikon ta aliki a tun da can za ka ɗauko za ka ce sun ka ɗauka an yi ta ce ta kuno ko wanda ainihin zunubin ya zai zama shi ne madalin wata da misala ce inda zunubi bai da wani abu sai ya hana ma mutum ka kaga ba zunubi ya kuma da'a ba ko sai ka ce wa yakka ta'u ku ta'a ce okura sannan bayan da'an farko ba kai ba bai yi ba su sai in rasa wata da'an mata biyu eh? yau har ka shi da da zuwa makaranta idan misalin ka zo makaranta da yadda ka zo ka shiga masallaci sai ka yi da ba karatu ka zo ba ka da amma san da wannan makaranta ko nan da ka zo masallaci karatu ka zo yi amma ƙarshe sai kai salati da annabi ba salati da annabi ka ba idan ka shigo cikin makaranta za ka yi tarbihi wanda ba tarbihi ba ana ce Allah sai ka ta subhanahu wa ta'ala ai kaga ibada ce ga wannan zuwa ga alherai wannan ya haifar da wannan wannan ya haifar da wannan wannan ya haifar da wannan ƙarshe kila kana tafiya kaga wani mutum a shimfiɗa za ka ɗaga shi ya aka yi wani sai za ne wani za ne ke ta sanyo sanyo ka ta kuma da ibita da a ba ba da ka kuma kira sai ka ta kuma yi ka zo yin wannan da kan kuma matalan sai za a yi sallar wani tsoho wannan ya zai yi mutu eh ke na ce ai tsohon nan yau ya mutu kike masha Allah Allah ji kanka ji za ka yan koke kokin ka kai masa sallah kafin ka sai zuwa janaza ka kafa mu abunan nan guda biyu a wanda baka zo ba zai ka ji labari tsohon nan naka an binne shi ba kamar ko ka zo ka yi ta'aziyya ba kamar wanda ya tsaya yi masa sallah ba wanda ya je san yi je zama ba ka ga zuwan ka makaranta ya kawo irin wannan su ka ga alherai da dama ga nan daban-daban inda kuma can ku inda mutum su ta yau eh, mene ne kuke ce masa da yaran ku yaran matasa da cikin ɗin anguwar ma'azu da na kinkino za su kama da ƙwallo gani san ko ban zaka ihu wanda ba yi niyar ba kallon ƙwallon kawo ka amma wani ne zai ce ihu wani zai bigi na kada kaga shi ya ku wani ke wani kuma ka tsara kake banza ya ja muku wani menene kaga duk wannan shi za a fara a rubuta mana a rubuta mana cikin yadda to haka ita ayyuka da dama in aiki alheri in ka za ka samu ayyuka da dama sai sauna za ka je janaza za ka tafi da kan ka je janaza amma in ka je malam sai ka san ashe ma dan uwan ka ne ashe ma ga wani ne ka ga ka da zumuncin da baka da niyya shi to haka zunubi za ka ce ta kuma ba ka ga zunubin nan hazar da zai zama hukuma ta zama badal da wa ya ka sau tsari ko ta'atin ukhra kuma fa yanqatu alaykum bi dhanbi bi wahid tariqun thalithah kada duk guda ɗaya ne ثم رابعة وهل مجرة ما لو من في وهل مجرة لكن إذا تكلم ya karanta shi ya karanta shi amma ya zo kansa sai ya da wani mai mafa to shi kenan ko المعاصي تكثر الأمور وتمهق بركته سوف قلنا نعم، لا أيوة نعم سوف رجل واجب بيدون قصر ذاك وإلا قصر رسولنا لا أيوة أولا أيوة تعطو ما شاف البركة أيوة ومنها دجتكين إلا لنفاقو نانا نعم، نعم. يوا أول نيبودا نيبودا ثم يوم الدنيوية ثم انت كارو حمي آه بلك بقرو سوا بقرو سوا صدق خيري ديوا سوا سوا Allah kokai ne ba zai rabu ba sai dama idon na ɗaya inan ɗaya nan, kuwa da yana galibu da amala wannan idon kuna ta wani fitila lekuwa kai lekuwa kai amma farkon na yadda aka ta shi da

zunubi na haifar da kaza zunubi na haifar da kaza zunubi na janyo kaza ai za su riko ba su da wani wahala sawa ne ba ba fa aka ba fa ba ita ba ne ba to bakin ta su zama a jika ta inda ba sai an tambayan ba wa minha anna al ma'afi daga ciki saqo tuqassir al umma wa tamhaqu wa tamhaqu barakatuhu wala budda wannan tabbata ne ba makawa ta kona wannan aiki fasida fa innal jarra kama yazidu fil umri ta'a kamar yadda yake ƙara rayuwa fal fujuru yukaffir al umr kamar yadda aka ga ta'a يزيد العمر كما فإن البر كما يزيد في الأمور كما يبدأ تفاعيك الهيري ناك على رأي وطوري الفجور ما هكا يكسر العمر أظن إن حتى أضافت على العيون فأقول فقد رجلين وقد اختلف الناس في هذا الموضع متنظني ساقاني أو أن الموضوع مسمى كارا وانا داك فيه فقال طائفة نقصان عمر العاقل ربوان رايون يوم هو ذهاب بركة عمره kwanukan sana'ana amma albarkar sa ne babu wa mahaquha da shafe su alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thir al-ma'asi wannan wani abu ne daga illan sawo wa qala ta'ifa bal tunakisuhu haqiqatan ana rage tsawon kwanuka ragewa na hakika kamar yadda zai aka bari kama tan rizka fi ilallahi subhanahu lil barakati kamar sanar tanakkusa rizka kamar yadda suke eh, ba fi ila faja'ala Allah kamar tanakkusa rizka kamar yadda sakon ke rage arziki فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا أي أن تعالى كان صاوى آه، أن تبارك وتعالى كان صاوى أصبر آه، كان صنع أصبابا حنيوي كريت إيجا أنبكي حنيوي للبركة وصوده كتأتي للبركة ويجعل الله سبحانه وتعالى للبركة أصبابا كريت إيجا albarka ya yakan sanya hanyoyi ga albarka fil rizqi arziki kafira takfuruhu tukasiruhu sai ka nan kan zuge dinga karuwa wa taziduhu walil barakati haka yakan sanya albarka fil umri akhbaba tukasiruhu tadalla rayuwati wa taziduhu قالوا ولا تمنعوا زيادة العمر da ruwan arziki bayan bi asbabin da hanyoyi bai hana kama yankoso bi asbabin fal arzaq wal ajalu rizqoki ajaluli والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والجنى والفقر وإن كانوا بقضاء الرب كل ليلة كنش أبنجي جناء عز وجل فهو يقضي ما يشاء لأسباب دانيوي جعلها موجبة لمسبباتها ما هي فضل دليلانك مقتضية لها من هذا ما وشي لك قال طائفة وكما مكيون شطائفون فالحياة فالحياة وتولى وقال طائفة أخرى تعفير المعاصي تاثير انسا وكل شيء نكو في ما حق العمر يوتين شاف الرايوا كما بان حقيقه الحياه حقيقه الرايوا هي حياه القلب ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا وانا يفع الله فن كافري متكي من غير حي كما قال تعالى اموات غير احياء في الاشياء Eh? zai aure bai haka ina ga shi ne daga duk irin kusa alamomin ka nuna na duk da wanda ya irin mana za a ga ko a aikace ba zai aure yanzu na za ka ga ya wuce ta wannan wa adamu